بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 23 ga watan Jumadar Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da talatin ga watan a shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sharhuwa gidatun salaf ashabul hadis yau za mu tashi shafi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya a irin nawa nuska din amma kuma ɗari uku da uku a cikin ɗaya nuska ɗin an gane daga ƙasa ne a nawa wa wa'adtukum fa akhlaftukum bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa wa'adtukum fa akhlaftukum eh shedan yana cewa shedan yana hudu ya zama mai hudu ranar tashin kiyama zai tara mabiyansa gaba ɗaya ya musu hudu ba inna allaha wa'adakum wa'adal haq. cewa lalle Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya wa wa'atukum ni kuma na muku alƙawari in ji shedan fa akhlaftukum sai na saba muku kaga shi da kanshi ya nuna Allah ya alƙawari alƙawarin gaskiya an gani? ke kafircin shedan wani irin kafirci ne ne ne shi da ya yadda akwai Allah ya yadda akwai tashin kiyama rabbi fa anzirni ila yawmi ba'sun qala qala fa innaka min al kaga shedan da kanshi yana cewa Allah ka jinkirta mun har zuwa ranar za a tashin kiyama kenan shedan yi imani da mai da tashin kiyama shedan kuma ya rantse da izza ta Allah ya imani da asma'ullahi wa sifat ko sannan kuma kashi anan wajen inna allaha kuma wa'adal haqq lalle Allah ta'ala ya yi muku alƙawari alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum ni kuma ne muku alƙawari fa akhlaftukum sai na saba muku duk shedan ke faɗi wannan magana na'am ai wa ana wa'adtukum wa'dan kariba? ai ni na muku alƙawari alƙawari na ƙarya wa amlaitu alaikum al-amaniya al-batila kuma ne muku shifta na burace burace ne muku shifta na burace buracen ƙarya wa zakhraftu lakum al na ƙawata muku barna shedan ya ƙawata ma al'umma ɓarna. abu ne mara kyau sai shedan ya nuna ma cewa kai yi ba komai ai abu ne mai kyau ai kaza ne ai kaza ne ya ringa ziga ka lakin ma indi ayi hujjatin abada sai dai ni ba ni da wata hujja har abada ni duk abin da nake ina nemo shubha ne kawai amma ban da hujja eh wa ma kana li alaikum min sultan kuma bai kasance ina da wani hujja akan ku ba ban da wata hujja akan ku ai ma indi ayya hujja ai a waje na babu ayyu hujja kowane irin hujja babu ma indi illa al-kadhib wal hiyal wal abatil wato babu komai a waje na face ƙarya da dabaru da kuma ainihin barnace barnace wa ma indi shay'un min wu'i min wu'ud al-haqq abada a waje na babu wani abu na alƙawari na gaskiya har abada duk alƙawarin da na yi muku na ƙarya ne تلك الوعود كلها أصبحت سرابا وهباء منثورا واتو دكا wato القورة duka gaba ɗaya sun waye gari sun zamanto wato a wannan saraban su ne wannan wannan zai da kafa ƙawalwalliya sun zamanto ƙawalwalliya wa a mansura sannan sun zamanto ƙura abin watsawa kaga ƙawalwalliya mutum zai hango shi musamman titi in sabon titi ne ga kuma zafin rana za ka hango wani abu can kamar ruwa in kana jin ƙishin ruwa za ka ce to alhamdulillah gashi mun samu ruwa amma da ka zo wajen fa sai ga babu ruwan wallazi na kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin ya hasabuhu zam'anu ma'an su kafirai ayyukansu Yadda ka san awalwalliya ne a fako wanda shi mai kishirwa in ya ganshi zai tsammani ruwa ne sai me hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a har idan ya je wajen ba zai samu wani abu ba zai ganin komai an gane to saboda ka shedan duk alƙawarin da yake maka wani kawalwal niya ne an gane da kuma ƙura wanda yake abin watsarwa wa na ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ta saboda haka gobe kiyama wato idan dan adam ya je wato yana jiran ya samu aikin shi na alkhairi alhali ya yi riya ya yi kafirci sai dan adam ya zo yana jiran aikin shi na alkhairi sai Allah ya ce sai mu sanya wannan aiki ya zama ƙura abin watsarwa na'am li'annahu la yamliku shay'an mimma wa'ada abada domin shi shedan baya mallakan wani abu daga abin da ya alƙawari har abada huwa kazzab shi shedan makaryaci ne shi kazaba alaihim liyudillahu ya musu karya dan ya batar da su alan yaqulu lahum wa'ada Allahu wa'dullahi huwal a yanzu tashin ƙiyama in ya zo sai ya yi wata lafiyayyen hudu ba zazzafa cewa alƙawarin Allah ne gaskiya a gani bayan lokaci ya kure ba ma duk wannan abin da na muku alƙawari a duniya duk ƙarya ne alƙawarin Allah ne gaskiya amma wu'udi fama hiya illa amaniya kadhiba amma alƙawari na ba wani abu bane face burace burace na ƙarya wama kana li alaikum fi ma da'awtukum ilayhi dalil wato bai kasance a gare ni ba wato a cikin abin da na kira ku zuwa gare shi babu wani dalili duk abin da na kira ku ƙarya ne babu wani dalili akan shi wala hujja babu wani hujja ala sidiki ma wa'adtukum bihi akan gaskiyan abin da nayi muku alƙawari da shi duk abin da nayi muku alƙawari wallahi ƙarya ne ba hujja illa an da'utukum fastajabtum li kawai wa ma kana liya alaykum min sultanin banda wata hujja akan ku illa an fa ce na kira ku fastajabtum li kuka amsa mun bi mujarradi zalik kawai da gundarin kira na kawai kiran da nemu kawai hakkun gamsu saboda rashin hankalinku hakkun biyayya a gare ni ثم إن الله wa a'taakum sam'a wal absara wal afida. sannan lalle ku fa Allah ta'ala ya baku sannan ya muku baiwa na hankula ko me amfanin hankalinku kuna da hankali kuna da tunani amma kuka wurgar da shi kuka zo kuna biyayya ga shedan eh? ya ba ku ji da gani ya ba ku tunani na zuciya wa arsala ilaykum rusula sannan Allah ya aiko manzanni suka isa muku sakonni daki daki suka yi bayani wanda baya karban tawili fa qamat alaykumul hujaj manzanni suka tsaya muku da hujjoji wal adillata sahiha suka tsaya muku da dalilai ingantattu ala sidiki ma ja'ukum bi akan gaskiyan abin da suka zo muku da shi an gane ko to matukar mutum ya ji wannan sako din kuma ya zamanto manzo ya riga ya isar da sako ya ji kuma ya ƙi aiki da shi ba shi da wani hujja a gaban Allah mutumin da yake da hujja shine mutumin da bai taba jin sako cewa an aiko da addini ba an gane wannan ko Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama yana ba mu labarin wato ashabul fatara wasu mutane ne wanda suka rayu a cikin zamanin annabawa ko suka rayu zamanin manyan malamai amma kuma saƙon musulunci bai kai gare su ba an gane duk da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wa shtaribu tagut haƙiƙa mun aiko cikin dukkan al'umma mun aiko musu da manzo manzo na ce musu ku bauta ma Allah ku nisanci tagut to zahirin wannan zai nuna maka kaman an turo manzo yaya dukkan al'umma ko to tunda an turo dukkan al'umma kenan kowa ba shi da hujja a gaban Allah kenan ko aka ce a'a kowace al'umma an turo manzo amma kuma akwai mutanen da suna cikin wannan al'umma sako bai kai gare su ba su ne ashabul fatara wasu suna cikin wani kungurmin daji ba su taba jin labarin cewa ainihin manzo ya bayyana ba ba su taba jin labarin musulunci ba to irin wayannan idan suka mutu Allah zai tambaye su kullama ulqiya fiha faujun ta'alahum khazanatuhum khazanatuhum ta'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir alu bala darja ana nadhirun fakazabna ah, ko kullama ulqiya fiha faujun ta'alahum khazanatuha wato duk sanda aka wurga wasu taron jama'a kafare cikin wuta to masu tsaron wutan za su tambaye su alam ya'tikum nadhir shin bai gargadi ya zo muku in suka ce la bai zo mana ba sun samu hujja an gane ta ce wallahi babu wani mai wa'azi mu ba mu taɓa sanin ma wani abu musulunci ba mu gaba ɗaya tunda muke raye kawai mun raye cikin bautan gunki ne ko mu tunda muke raye wallahi ba mu taɓa jin wani labari wai akwai wani aƙida ta musulunci ba mu kafirai ne kaza ka suka ce haka to amma in suka ce manzanni sun zo ƙalubala ɗan ja'ana nazirun fa kazabna suka ce eh gaskiya mai gargadi ya zo fakazzabna muka karyata muka ce Allah bai saukar da kowa ba misali ba abinda Allah ya saukar a nan wajen zan bi zambihim fasuqan li ashabi sa'ir sun yi itirafi da zunubin su cewa lalle an turo manzo amma sun sun karyata shi to sai a ce nisa daga rahama ya tabbata gaba abota wuta ashe da zaran mai gargadi ya zo kuma ka ji gargadin an maka wa'azi dalla dalla ka ibi to baka da uzuri a wajen Allah an tsaye ma da hujja an kusa ma da shubha amma in ya zama to mai gargadi ya zo baka samu bayani ba kwata kana da uzuri a wajen Allah to Nasiruddin Albani sai ke magana kan kasar China cewa akwai wasu wasu kungurmin daji da wasu loko-loko can wasu gefuka wallahi wannan mutane ba su ma san da wani abu wai musulunci ba balle san da Qur'ani ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to irin wa'annan wanda ba su taɓa jin wa'azin musulunci ba suna da uzuri amma wa'anda sun ji wa'azin musulunci kamar yanzu mutanen china yanzu yadda suke tilasta wa musulmi kada su yi azumi sannan kuma suna tilasta wa musulmi kada su yi sallah kai hatta yaren larabci yanzu a wannan shugabancin da wannan shugaba mai mulki yanzu sabo ya ce bai san ma ya je yaren larabci bai san ya ji karatun qur'ani ya ba da wasu lokuta duk musulmin garin gaba ɗaya kowa ya zama to mai addinin china in ba haka ba ko mutuwa to an ina an takura wa musulmi sosai a garin china babu lokacin da musulmi suka samu takura a wajen addinin kamar wannan gwamnatin yanzu an gane wannan ko to kaga irin wannan to wayannan mutane masu takurawa kada ayi azabi kaza sako ya zo ko bai zo ba ya zo sun ibi taurin kai ne da kangarewa da rashin bin gaskiya to irin wannan ba su da uzuri a wajen Allah tunda suna so yanzu suna so bayan wani lokuta za su kashe duk wani musulmi a garin China ko kuma yanzu ya bi addinin su to yanzu a ka'ida yanzu bai kamata musulmi yayi in ya san abin da yake yi Ya yi hijira shine ya bar wannan kasa ta China ya bar su da kafircin su ya tafi ya je hijira ya tafi wurin da zai samu ya bauta wa Allah an gane inna ardi wasi'a fa iyaya to shine فكيف انقذتم لي وخالفتموه فكيف انقذتم لي وخالفتموه تو يايا kuna da hankula irin naku da tunani kuma Allah ya aiko muku manzanni kuma ya tsaye muku da hujjoji da dalilai ingantattu akan gaskiyan abin da suka zo da shi fa kaifa in qattum li to ta yaya kuka ainihin miƙa wuya a gare ni in ji shedan wa khalaftumuhu kuka saba ma ainihin wayannan manzannin ya aka yi haka wayan zai shiga musu ba yanzu bayan lokaci ya kure musu shi yake gaya musu wannan magana fala jaruma sirtum ila ma antum fi babu makawa da kuka zamanto cikin abin da kuke kai kun jefar da hankalinku ne ba makawa da kuka jefar da wannan ba makawa da kuka zamanto zuwa ga abin da kuke kai saboda kun jefar da hankalinku kun jefar da tunaninku kun kuma kuna bina fala lumu kada ku zarge ni yau in ji shaidan walumu anfusakum ku zargi kawukanku li'anna zamba dhanbukum domin zunubi dai zunubin ku ne ba nawa bane bi kaunikum qalabtumul hujaj allati ja'atkum biha ar-rusul domin kasancewan ku kun saba ma hujjoji wanda manzanni suka zo da shi wattaba'tumuni bi mujarrad ma da'awtukum ila al-batil kuka bini kawai a lokacin kawai da gunjarin kawai da na kira ku zuwa ga barna ba ku tsaya neman hujja ba ko kabini. ma ana bi musrikhikum to ni ban zaman to wanda zai taimake ku ba ba zan samu muku ba yau ai ma ana ai ma ai ma binafi'ukum wa munjikum mimma antum fi ai ma ana binafi'ukum ai ni ban zaman to wanda zai amfane ku ba wa munjikum ban zama wanda zai tseratar da ku ba mimma antum fi daga abin da kuke ciki ba abin da zan yi muku yau wa ma antum bi musrikhi ko ku ba ku to za ku iya amfana na ko ku agaza mun ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl mun zamanto mun to mu da ku da ufa talibu wal madlub an gano wannan ko da mu da ku mun to gaba daya ban za ta koro wafi babu wanda zai iya taimakon wani daga cikin mu inni kafartu bima ashraktumuni min qabl lalle ni na kafircewa duk abin da kuka hada ni da shi gabani ba dai ku haɗa da Allah ba to ba ruwana da shi yau yau ku sani ni ahli sunna ne shine ya gaya musu gaskiya yake yanzu kawai shi dan sunna yake bi duk abin da suka kafirce suka kafirce wa Allah da shi a da babu ruwan shi da shi shi yanzu ya dawo ya yarda Allah ɗaya ne kuma Allah kaɗai za a bautawa inna zalimina lahum azabun alim kaga irin wannan hudu ba shine bai ban haushi ah to hudu ban da bai da amfani ai da sun ce kawai da kai shiru shi ya fa amfani bayan ka tura mu cikin wutan jahannama ko kuma yanzu lokaci ya riga ya kure babu lokacin tuba <clears throat> sai ka zo kana gaya mana gaskiya ai wannan gaskiyan da ma ka yi shiru kawai ka ban mu shiga wutan jahannama tunda yanzu ko da kai yi hudu ba ka kawo hujjoji da ayoyi da menene wannan huduban ba zai amfane mu ba to kuma yanzu kawai za mu shiga wuta ne kawai to sai kuma yanzu yana hudu ba kawai aikin shi mari wannan ko ba ka ba yana hudba wani ya tattakura ya gauna mishi mari ce wannan hudba ta kafa masu don lokaci ya riga ya kure na'am inna adh na lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai radadi a yau wato kenan zuwa yi masu sauraron da shi da masu sauraron shi sai yanzu gaba ɗaya da ni da ku gaba ɗaya duk yan wuta ne yanzu za mu fuskanci azaba mai radadi يقوم فيهم خطيبا ويقول لهم هذه الخطبة وهم في النار شيئا زي tsaya a cikinsu هدبا wato shedan zai tsaya cikin cikinsu yana mai huduba wa ya ƙulu na kuma hazin huduba kuma zai faɗi wannan huduba a gare su fa ya fayaziduhum ghumman ala ghummin wa huzunan ala huzunin zai faɗi wannan hudu ba a gare su wahun finnar kuma ba naga alhali suna cikin wuta fa yaziduhum gamman ala gammin sai ya ƙara musu bakin ciki akan bakin cikin da suke kai dama suna bakin ciki sai wannan hudu ba ya ƙara musu bakin ciki wa husnan ala husni zai ƙara musu damuwa akan damuwan da suke kai wa azaban ala azabin zai ƙara musu azaba akan azaban da suke kai wa qalu rabbana inna ata'na sadatana sai ce ya ubangijinmu lalle mun yi da'a ga shugabanninmu wa ana da manya manyanmu mu fa dalluna sabila sai suka ɓatar da mu daga hanya ko mun yi a ga ainihin imamanmu mun yi a ga shehunanmu kiri-kiri mun yi a ga wa'annan mun ki bin Allah subhanahu wata'ala sai suka ɓatar da mu daga hanya ah, mm. wa min kibari sadatihim a shayatin daga cikin manya-manyan shugabanninsu akwai shaidanu an gane ko sun yi biyayya ga shaidanu sun yi biyayya ga shugabanninsu kamar mutanen china zan ce sun yi biyayya ga shugabanninsu sun hana su musulunta sun takura duk wani mutumin da zai yi kalmar shahada su suna faɗa da kowane addini yanzu wani ka tambaye shi ka ce da america da china su wane ne suka fi sauki ga musulunci zai ce maka china saboda duk duniya gaba ɗaya musulmi sun fi jin haushin Amerika. an gane Amerika tana faɗa da musulunci tabbas amma gaskiya ita matsalanta da ya sake jin haushinta shiga harkokin wasu ita Amerika tana shiga cikin harko tana shiga cikin siyasan ku tana shiga cikin ku ma jin daɗin ku an gane wannan ko to shi yasa amma kuma su suna sauƙaƙa wa mutanen garinsu in kana amerika kai musulmi ne za ka iya barin gemu haka shiga soja sannan kuma malamai za su ba dama ku je ku yi ta wa'azi har ba ku gina makaranta ku bayyana a cikin rediyo da talabishin ku yi wa'azi sai dai in za su yi fada za su yi fada ne underground saboda wannan fundamental human rights nan ya zama musu abin bauta su america za su ji kunya a ce sun taba fundamental human rights naka right to worship a gane da zaran sun hana ka bauta sai ka kai su kotu ka ce amerikawa sun shiga cikin na. ni ina zaune a amerika kuma ina da takardun zama a amerika amma sun yi depriving dina my right to worship nan take sai lauya ya ce a'udhu billah nan da gudu da lauya zai hana da gudu <laughs> da gudu lauya zai ce ah, ya za a yi bayan gashi a rubuce a cikin tsarin mulki a hana su a ba su dama su yi bautansu sai ga musulmi ya yi wani kes ƙasar faransa wato da suka so su hana hijabi musulmi suka tsaya suka ɗibo lauyoyi suka ja daga yanzu an bari sa hijabi a garin faransa to a china kana ma da wannan bakin a china ka da bakin ma da za ka ce kana ma da wani haƙƙi wani haƙƙi kai waye an gane a china kana zaune a china ka ce wai sun hana ka azumi za ka kai kotu to ina ganin kai wasa za ka bakunci lahira an gani to su kwata-kwata ba sa ba ainihin mutanen su dama su addini zamanin fahad ya saba zuwa da ƙur'anai suka hana ƙur'anai shigowa garin da su da roshiya kwata-kwata ba su san abin da yake da alaƙa da musulunci idan ka ga sun yi alaƙa da ku kawai saboda kasuwancin su ne da samun kuɗi a wajen ku amma suna da tsananin kiyayya ga musulunci da musulmi a cikin garuruwansu amma a waje ba sa shiga cikin harkan kowa abin da sa kuma suke haka saboda ba su samu amsuwa ba har yanzu nan gaba suka yi karfi za su shiga haka abin nan yadda suka takura wa mutanen garinsu haka za su tilasta ma kowa sai ba addinin china an gane ku yanzu kawai siyasa ne shi yasa ba ruwansu da harkar suna so ne su inganta kasar su yi karfi irin matakin da zai zama duk duniya ba masu karfin su sai su fito yanzu duk wannan abin da suke taƙiya ne an gane to haka shi kenan mutane da yawa in aka ce ƙasa tana mu'amala wata ƙasa ta musulmi tana mu'amala da china ko russia ko kaɗan ba a damuwa da su amma in kana mu'amala da america shikenan kana mu'amala da america saudi america kaza kaza kaza kaza yanzu ga ƙasar iran ba ta da abokan mu'amala sai china sai russia ita tana mu'amala da maguzawa saudiya tana mu'amala da kiristoci su suka fi sauki satajidan al'amin latajidan na ashaddan nas adawatan lillazina amanu yahud na ashraku wala wadda aqrabahum mawadda amunul amanu na kalu inna nasara ko za ka samu ashaddan nas adawa Zina, amunul mafi tsananin mutane a dawa ga wanda suka yi imani su ne fa yahudawa da kuma maguzawa su ne wallan zina ku irin china irin russia irin su korea irin su cuba irin su japan to irin wa'annan su suka fi tsananin kin wanda suka yi imani ba sa buɗe ƙofa ko kaɗan musulmi su wala an gano wannan ko wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladzina amanu zaka samu wanda suka fi kusancin soyayya ga wanda suka fi imani akwai ɗan kusancin soyayya kaɗan kaɗan duk da maƙiya ne fa amma sun fi kusancin soyayya ga wanda suka imani allazina qalu inna tsara. masu cewa lalle mu kiristoci ne to wa'annan sun fi sauƙi wajen kula ga wasu daga cikin suna ma musulunta ana samun kirista ya musulunta da sauƙi. amma in aka ce ma ba yahude a cikin ba yahude miliyan in aka samu biyu sun musulunta ya ta murna ci ai an samu yahudawa sun musulunta su nawa su biyu a cikin shekara goma yana da wuya bai a yahuda ya musulunta haka nan wa'annan masu bautan gumaka wanda zina ashirin ko kamar china ku duba kasar china an ce sahabbai sun je garin har sun gina masallaci yadda tarihi ke nunawa ko amma ka je garin za ka ɗauka ba a taɓa yin wani tarihi na musulunci ba in kuna sallah suka fara kallon ku irin ga mutane sun zo da wani sabon abu saboda tsaban kafirci da kyan addini an gane amma kuma abin mamaki kasuwancin ya fi yawa a nan wajen in ka zo ɗan kasuwa za su baka har da duma kai sallah amma ɗan garin ba sai dai sallah ba in kai bako ne za su ce a ah, zo kai sallah sai su baka da duma kaje kai ta wahala a garin su eh tunda sun kwace kuɗin amma ɗan ƙasansu dole ya zama China lahaman Wadaman. an gane wannan to Allah shi kiyaye to irin wayannan su wai su suka fi cancanta mu kyamace su mu kyamaci America amma wayannan su ne manya-manyan arna wanda bai dace a ce ma musulmi ya so su ba ya kamata ya kamata ma su gane ta wajen mu'amala mu da su wajen mu'amala mu kawai su gama mun dauke kafa daga zuwa China din sai mafi yawan sana'am ya kasance ta wajen mutanen da suke dan sassauci gare mu masu dan sassauci ga addinin mu mu yi mu'amala da su masu tsananta mu addinin mu guje su to daga nan za su dan me za su dan rage mana adawan da suke yi sun ga ga irin wannan adawan da ba wanda ya damu da su kawai suna ta zalunta musulmi suna kashe musulmi babu wani matakin da kasashen duniya suka dauka kasashen musulmi suka dauka kansu wa iyaz billah na'am rabbana atim du'fayn min al'azab ya Allah ka ba su ninki biyu na azaba wallahu anhum la'anan kabira ka tsine musu tsinuwa mai girma wa ya faɗi wannan magana wa qalu rabbana inna atana sadatana wa ana fa na sabila su mutane suka ce ya ubangijinmu lalle mun yi da'a ga shugabanninmu da manyanmu sai suka batar da mu daga hanya sai suka ce ya Allah su mutanen ya Allah ka ba shugabanninmu ninki biyu na azaba kuma ka tsine musu tsinuwa mai girma an gane wannan ko هذا مصير المتمردين على الله تبارك وتعالى من الجن والإنس wannan shine makoman kangararru mutamaridin kangararru ga Allah wata kangare ma Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin aljannu da mutane kulluhum fin nar dukan su gaba ɗaya suna cikin wuta ya tabarrau ba'dhum min ba'dhin wa yal'anu ba'dhum ba'dha sashen su suna barranta ga sashi kuma sashen su suna tsinuwa ga sashi gobe kiyama za su tsine wa juna والوعود الكاذبة التي كان يعيدها السادة wato alƙawari na ɗarya wanda shugabanni suke alƙawari an ga in mun koma cikin gida shehunnai sai su yi alƙawarin za su saka cikin aljuhu gobe kiyama ko ko yi alƙawarin duk wanda ya bi ɗariƙan kawai dan aljanna ne sun bashi kai sun ma shi shehin ba bai san matsayin shi a wajen Allah ba amma zai gaya ma shi shi yake da aljanna ba sai ce idan har aka sa muridin shi a wuta in yayi fushi dole sai ya koma Allah roƙon shi wani da gaske in aka sa muridin shi a wuta yayi fushi sai mala'iku su zo suna dan Allah kai hakuri ba mu san muridan ka bane ce to ni abin a mu za mu shaga taka wallahi haka haka aka abin haka wani shehi ya faɗa yace wallahi cewa shehi zai ce su za a yi wa shagaltaka taka yayi fushi sai a ta roƙon shi daga baya sai a kauce kawai duk wani muridin shi kawai duk abin da ya aikata a duniya kawai za ce kawai wuce mala'ikun za su kauce wa duk muridan shi gaba daya to irin wannan alkawari ne na ƙarya gobe kiyama za su ga shehi a wuta to mutumin da yake a wuta shine kuma zai ce zai shiga da wani aljanna sun san kawai wannan alkawari na ƙarya ne kawai an gane to duk irin wannan yana faruwa cikin gida da waje a gane kafirai manya-manyan archbishop archbishop din suna musu alƙawarin aljanna daga baya sai zuwa su ƙarya ne yahudawa ma haka eh? masu bautan gunki haka haka nan a cikin gida masu da'awan sufanci sufancin nan da suke alƙawarin ƙarya ga mabiyansu duk haka ne an gane da kuma ainihin shi'awa duk haka suke Allah shi kiyaye na'am kana ya'idu hasadatu lil atba ya kasance gabanni. suna yin irin wannan alkawari ga mabiyansu kulluha tatabakhar dukan su gaba ɗaya suna takama za ga mabiya suna wani takama su suna jiran mutuwa ne su shiga aljanna kana cikin alwala shehi zai saka bai ya shura butan alwalan ce kai kana muridi na kana wani wahala sai kai sallah ka shiga bani waje na riga na ma alƙawarin aljanna shikenan an hana shi sallah kuma da yake wawa ne sai ya ta yake yin sallah din manzo Allah ya bar duniya yana sallah to sai a samu wani kuma wai wai shehi ne ya ce kar kai sallah wai yanzu tarbiyyanka da mukaminka ya kai matakin da ba sai kai sallah ba hmm? mai Allah ya ce wa annabi sallam wa abudu rabbaka ta ya atiya kal yaqin ka bauta ma ubangijinka har sai mutuwa fa ya zo maka sahabban manzo Allah wane ne ya taba barin ibada da sunan cewa yanzu tarbiyyar shi ya kai matakin da ba sai yayi sallah ba ba sai yayi azumi ba ba sai yayi zakka ba yanzu a ina ka taɓa samun wannan ba taɓa samun haka ba sahabbai ba su gushe ba suna bautan Allah kuma duk da haka suna cewa anya ko za mu shiga aljanna eh? haka suke suna cikin wannan eh? wallazi na yi wutu na ma'atau wa ƙulubun wajilatun annahum ila rabbihim sun gani wa'anda wato sun bayar da abin da suka bayar sai ta ibada suna ta bautan Allah duk wani haƙƙi na Allah sun bayar gwargwaron iko amma kuma zuciyarsu na cikin tsoro cewa za su koma ga Allah anya za su shiga aljanna to in ya zama to su Abubakar su Umar su waye haka suke to wani shehi ne ya kamata ya ce ya saki jiki yanzu ba sai ya yi sallah ba balazana kuma kai ya ce kawai ka zauna ya riga ya baka aljanna kawai kana jiran mutuwa ne na'am wa la ra'si haula isada ash shaytanul kazzabul kazzab wato wanda yake jagorantar wayannan shugabanni mai jagorantar wayannan shugabanni shine shedan me alkazzabul affak shedan makaryaci mai kirkiran ƙarya fa alaina an nattaki Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto wajibi a gare mu jama'a mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa nasta'iza billahi min shayatinil insi wal jin mu nemi tsari da Allah daga shedanun mutane da aljannu min waswasatihim daga su? wa min imla'atihim kuma daga shiftansu su ringa mana shiftan abubuwa muna muna rike shi a cikin kunnuwan mu. wa min istifzazatihim da kuma ainihin fuzge-fuzgen suna fuzgan mutane zuwa ga bata a ta natahassanu bi lahil hau sai mu yi katanga mu yi katanga mu katangu da addinin Allah na gaskiya wa bi aunillahi subhanahu wa ta'ala da kuma taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wa bil luju'i ila Allah subhanahu wa ta'ala da kuma labewa zuwa ga Allah duk wani abu in yazo na tsanani mu labe zuwa ga Allah an gane ko in dai mun labe ga Allah muka zo muna istighfari muka koma zuwa ga Allah Allah zai kwaranye mana wannan abun duk irin halin da muke ciki a wannan kasar na rashin tsaro da muke jin tsoro eh? mutum yana so ya tafiya yana jin tsoron akwai wasu mutane yan kidnapping za su yi kaza kana jin tsoron yan fashi kana jin tsoron kaza to in dai da za mu koma zuwa ga Allah mu labe zuwa gare shi mu tuba ah, mu tuba daga zanubanmu nan take Allah ta'ala zai kwaranye mana wannan musiba kuma ya biya mana bukatunmu mu an gane amma in muna saban Allah in muna kaucewa dokokinsa da abin da ya kama da wannan sai Allah ta'ala ya azabtar da mu eh? walau anna ahlal qura amanu ƙau, lafata fatana alaihim bi barakatin minas samai wal ard da a ce mutanen alƙarya za su yi imani su kiyaye dokokin Allah da mun bude musu albarkatu daga samai da kasai to kaga an ce an bude mutum albarka ai kaga babu wani tsoro kenan amma ya zama to ga kuɗi ka samu amma kana jin tsoron cin kuɗin kana jin tsoron cin kudin wato hankalinka ba a kwance yake ba da su. to ina albarka babu ko wa rabar lawo masalan qaryatan kanar aminatan mutma'innatan harin yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah Allah ya buga misali ga misali wata alƙarya ta kasance amintacciya natsatsiya aminci da natsuwa babu yan fashi babu yan kidnapping babu barayi ba kaza ba kaza babu yan kungiyan asiri duk babu 'yan miyagun mutane sun kasance aminatan mutma'inna babu shugabanni azzalumai in akwai zalunci shugabanni ina natsuwa babu sun kasance cikin aminci cikin natsuwa arziki na zuwa musu ragadan a yalwace ta ko'ina suna samun mai arziki a yalwace ta ko'ina mai suka yi fa kafarar bi al'umillah sai suka kafarce wa ni'imomin Allah ya zama to su ne bokaye su ne ƙungiyar asiri su ne tsafe-tsafe su ne ƙirƙiro bidiyo'i su ne zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tsine musu misali su ne ɗiban dukiyar talakawa su sace dukiya so su boye abin abin kuna dukiyar nan ba abin da za su yi da shi ba sun ajiye dukiya a a Venezuela ko a Switzerland ko a kaza sun mamanta da shi in ce nawa kake da shi a gari kaza ce wallahi na mamanta nawa ne ma yana da kuɗaɗe na sata da ya ɗiba na dukiyar hukuma dukiyar talakawa ya je ɓoye ƙasashen waje an gane amma bai ma sun ko nawa bane kila ma ya manta da wasu bankuna da ya aje kuɗi a wajen saboda tsabar zalunci kuma talakawa suna ta mutuwa da yunwa rashin lafiya yana damun su kuɗin magani babu wanda wannan kuɗi da za a iya musu magani kyauta da shi tsawon rayuwarsu an gane sun kafirce wa ni'imomin Allah to me faru fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un sai Allah ya dandana musu libasal ju'i wal khawf tufafi na yunwa da tsoro Allah ya sa musu yunwa ga abinci amma sun kasa ci an gano wannan ga abincin sun kasa siya su ci ana cikin yunwa ana cikin tsoro bima kanu ul saboda abin da suke aikatawa ashe aikin mu na iya janyowa ya zamanto babu tsaro a ƙasa yan sanda da sojoji su kasa mana komai ga yan sanda da bindiga ga sojoji ga waye amma ba sa iya ba mu kariya muna cikin firgici muna cikin kaza muna cikin kaza to kenan bai ke ja mana wannan saban Allah yake janyo shi babu wata hanyar da za mu iya maganin wannan abu a sa security a ko'ina in dai har ba mu daina saban Allah ba to insha Allah tsoro zai tabbata a gare mu haka nan yunwa zai tabbata a gare mu an kasa zuwa gona yi noma wani gashi da katotuwan gona ma yana tsoron kare ya je a damke shi ba shi kenan ba to ba za a ji yunwa ba dole a ji yunwa manomi sosai ya iya noma sosai amma ya kasa zuwa gona kuma yana jin tsoro ya ba wasu kuma ya noma azzalumai ne su haka bala'i zuwa ga bala'i ko ka wakilta wasu azzalumai kai kuma ka je a damke ka kuɗin da za a karba ma ya kudin gona gaba ɗayan shi akwai musibar da ya fi wannan amma in muna son Allah ya warware mana cikin sauki mu koma gare shi an gane mu tuba ga zunuban mu mai ta istighfari mu mai da al'amura ga Allah za mu sha mamaki Ku mai tawakkal Allah fa huwa duk wayannan mutane duk tsoron da suke baka wallahi ka koma ga Allah Allah zai yi maka maganin su Allah ne ya halice su cikin sauki na'am fa na wallahi fa. lalle mu wallahi mu masu rauni ne ولولا أن الله هو wa يوفقنا ويهدينا ويرشدنا da ba dan a ce Allah ta'ala shine wanda me yuwaffiquna da ba dan Allah shike datar da mu ba wa yahdiyana kuma da ba dan Allah ke shiryar da mu ba wa yurshiduna da ba dan Allah ke mana irshadi ba la mastata'na min zalika shay'a da ba mu samu iko akan komai daga cikin wannan na shari'a da sauransu ba fanaljawu ilaihi ayu thabbitana ala alhaq muna labewa zuwa ga Allah domin ya tabbatar da mu zuwa ga gaskiya wa ayyatawaffana alai kuma Allah ta'ala ya dauki ranmu akan gaskiya wa ayyakiyana makaidal jinni wal ins kuma ya tsare mu daga makirce makircen aljannu da mutane fa inna hunaka makaidun min shayatin al insi wa min shayatin al jin domin lalle akwai makirce makirce daga shedanin mutane da kuma shedanin aljannu sai mun yi da gaske sai mun dade muna roƙon Allah Allah zai iya kwatan mu daga Allah zai kwace mu daga wannan sharrin tasrifu nasa anil haqq wato wanda makirce makircen nan ke juyar da mutane daga gaskiya tasrifuhum anil aqaidi sahiha wanda ke juyar da su daga aqidu ingantattu wa anil a'mali salihah kuma ke juyar da su daga ayyuka masu kyau wa anil ibadati khalisa da kuma ibada tsantsa wa ila akhir kai eh, za ga ku kuna kan ibada tsantsa ba sai shi ya juyar da ku kamar an taba yin lokacin da a Masar mata gaba ɗaya suna sanya hijabi an gane ko mutane suna auren auratayya su auri mata biyu mata uku mata hudu aka zuwa ka samu wasu mutane masu du'atu da ake kiransu masu kira zuwa ga yanci masu kira zuwa ga liberation an gane suke cewa mata musulmi an takura wai su da'awun musulunci suke ba suka ce irin wannan da'awa da aka takura wa mata an hana mata sakat an tilasta musu hijabi ka ce wannan hijabi sam sam al'adar larabawa ne ta ce hijabin nan ba dole bane musulmi musulmansa larabawa da irin al'adunsu in ke balarabiya ce kisa amma ba balarabiya ce ba dole bane su larabawa al'adunsu ne ba dole bane mutum ya bi wannan al'ada in akwai takurawa to haka suna ta kira suna suka samu kuɗaɗe sosai da ƙasashen waje suka samu kuɗi sosai suna ta da'awa ko wallahi kafin ka ankara sun ci yaƙi ga malamai na tarar amma ya da nan bai tasiri ba su da malamai a yi raddi ta baki a yi raddi a rubuce ana ta rubuce-rubuce amma wala sai da suka samu nasara ya zama to mata sun zo suna jan hijabi a ƙasa suna zanga-zanga cewa an daɗe ana zalunta su shin wannan ba makircin shaidan ba ne to sai da aka yi shekaru masu yawa mata ba su sanya hijabi a masar kuma sun ja wannan hijabi ne a wani waje suna kiran shi tahrir square wajen wajen tahrir din nan wai wajen kwata wajen samun yanci wannan nan inda suke zanga-zanga tahrir din nan to nan suke zanga-zanga to nan ne wajen da aka fara jan jabi a ƙasa da sunan zalunci kuma da sunan auren mata da yawa zalunci ne duk wanda ya auri mace hudu ko mace biyu a zalimi ne shi mace ɗaya aka ce a aura kawai shin wannan menene in ba wasu wasin shaidan ba to shaidan ne ya cusa wasu wasi? har ma shaidan shaidan na da aya ma da yake dogara da shi shaidan yadda kai ma za ka kawo ayyashi ma shaidan zai kawo nashi ayoyin shi ai ni ma ustaz ne na san qur'ani wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum fa in ata'tumuhum innakum la mushrikun an gano wannan to shedan zai kawo hujjoji menene can a can ayan abin nan walan tastadiu walan tastadiu an ta'dilu bainan nisa walau harastum ba za ku taɓa samun ikon yin adalci tsakanin mata ba ko kun yi ko tunanin haka to tun da ba za ku iya yi ba to aure ya zama haram ba za ku taɓa samun ikon yin adalci tsakanin mata ba ina ce fanki huma tsabara ku minan nisa masana wasu lasa wa ruba mai wa in kiftum Allah ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci to ku aure daya ko abin da hannun daman ku ya mallaka sai Allah ya ce to walan tasadi an ta'dilu bainan nisa ba za ku taɓa yin adalci tsakanin mata ba walau harasu ko kun yi kwadayi to da ba za ku iya baya ba hukuncin auren mata da yawa haram kuma suka samu amsuwa da yawa laraba suka daina auren mata saboda wannan aya din amma wannan aya fasarar shi kenan a'a matsalan shine an an fasara shi da gundarin luga ne an yi watsi da fahimtar magabata kafin ka fasar ayin suka duba annabi ya auri mata da yawa sahabbai fa tabi'ai fa dukkan da wuya kaje an ce mutum mace ɗaya gare shi duk sahabbai to kaga in ka ce fasaran ayan shine auren mace ɗaya wajibi ne auren mata mata da yawa zalunci ne to ka jingina tun daga manzon Allah har zuwa ga sahabbai a zalumai ne mafi yawa daga cikin sahabban annabi mafi yawa daga cikin su suna da mata da yawa ba shi wannan fasara kai kanka zaka tumci kanka in dai ka san darajar manzo ka san darajar sahabbai da tabi'ai da sauransu zaka fara tumutan kanka wai su imam malik su shafi da su matansu daya la su tunda matansu ba daya bane da yawa daga cikin tabi'ai tabi'i tabi'in da waye manyan malamai na sunna suna auren mata da yawa tun daga sama har ƙasa haka abin yake to wannan aya fasaran shi kenan kaga dole ka nemi fasaran shi to tun ka duba fasaran malamai babu wanda ya fasara shi irin wannan fasara walan tastadiu an ta'dilu bainan nisa ba za ku taba yin adalci tsakanin mata ba in kun yi kwadayin haka aka ce bil qalbi ba za ku taba yin adalci gare su ba a cikin zuciyanku soyayya na zuciya ba za ka taba yin adalci a gare shi ba ka ce ka daidaita duk matan ka irin so ɗaya kake musu la an gano wannan amma shi wancan ana nufin adalci na zahiri ciyarwa tufatarwa waye waye irin wannan eh abin da yake na zahiri zaka yi musu daidai ne amma na zuciya wannan ya fi ƙarfinka ba yin kanka bane yin Allah ne Allah ne zai jefa maka soyayya na wacce fiye da wacce in kana da abokai biyu zaka kawai haka nan kawai kafi son wani fiye da wani kuma duk kokarin ka ka so su iri ɗaya zai ga ya gagara haka nan kana da mata kana so bari in so su iri ɗaya kai ta kokari zaka ba zai yiwu ba to wannan ne haka malamai suka yi bayanin su an gane shi sa annabi ke cewa ya Allah wannan shine rabona cikin abin da na mallaka kada ka zarge ni ga abin da ka mallaka ni ba mallaka ba wanne ne Allah ya mallaka zuciya wanne ne dan adam ya mallaka na zahiri to ayoyin ba su da karo amma da zaran mutum ya yi watsi da fasarar magabata sai ga sun yi karo an gane ko na'am idza kunta tusalli yatika shaytan idan ka kasance kana sallah sai shaytan ya zo maka Sai ya aluka turai sai ya sanya ka ka zama kana riya وإذا ذهبت تقرأ القرآن يجعلك ترائي إذا كان جزء ya كانت القرآن زي شيء يسني كي تريا والعياذ بالله والعياذ بالله يملي عليك الشرك والكفر شيطان زي مكا شفتا نشركا da kafirci fayastajibu man yastajib sai wanda zai amsa ya amsa wa ya'simu Allahu man ya'si sai Allah ya tsare wanda zai tsare fal na'tasim billah to mu nemi tsari da Allah in ba ba sai ga wani ya koma yana bautan a ta shaidan din ma ko yanzu shedaniyun ba a duniya masu bautan shedan za ga suna sanya ido daya su nasu taken shi ne ido daya to su in ka ce a uzu billahi mina shaidan dojin sai su yi zanga-zanga an zaki allansu an ce sarkin ira an ce shugaban iraki ya taɓa yin mukaddima da ya hau kan mulki ya ɗan yi mukaddima a uzu billahi mina shaidan dojin suka ta zanga-zanga cewa ai an ce kowa za a bashi hakkin shi ko kowa an bashi dama ya bauta wa abin za a bauta su suna bauta wa shaidan ne ya za a yarin da zagin shaidan su ba su yadda ba eh kaga wani za a yi ta bala'i da su kenan sai da kai musulmi dole ka yi istiaza in kai kuma ce su an za an zagi abin su kai wajen yan sanda yi eh, to da haka ne ku musulmi sai ku daina eh eh mu yana rubuce ne sai dai za mu goge qur'anin qur'anin mu a bayyane mu nemi istiaza saka ba wanda zai iya hana mu yanzu akwai wayannan mutane masu bautan shaidanu kuma tabbas shaidan suke bautawa an gane akwai wasu mutane ana kiransu yan doros su doros suna nan kasar iraki za ga mace kamar musulma kuma shaidan take bautawa shi ma namiji gashi da gemu kuma yana bautan shaidan ne shaidan na halata musu shan giya da zina da caca da wasu abubuwa na saban Allah in Allah ya ce a yi gaba su zai yamma tunda su sun kishiyanci musulunci ne gaba daya yan durus na'am bal nalja ila da'ima saboda haka mu labe zuwa ga Allah da'iman wa natadarru ilayhi ay ala dini kuma mu kankan da kai zuwa ga Allah an gane ku don Allah ya tabbatar da mu akan addininsa wa ya rudda anna kai da shayatin kuma ya mayar ya tunkuɗe mana makircin shaydanu shayatinul insi wal jinni shaydanun mutane da na aljannu kama akhbara Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari annahum yakidun cewa lallai wa'annan shedanu suna makirci fa qala innahum yakiduna kaida Allah ce lallai su suna kulla makirci wa akidu kaida ni ma ina kulla irin nawa dabara din ina yin dabara irin nawa domin kange ainihin domin domin kare ainihin manzanni da kuma masu da'awa فإن الله سبحانه وتعالى يرد كيد الكائدين عن أوليائه دومن للي الله تعالى ينا تنكدي ماكيرتي ماسو ماكيرتي ga masoyansa فنسأل الله أن يجعلنا من أوليائه muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin masoyansa wa min ansari dini kuma taimakansa wa ay yahdi Allahu almuslimin kuma muna roƙon Allah ya shiryar da musulmai li yarji'u ila dinihim alhaq domin su komo zuwa ga addinin su na gaskiya ba zuwa ga bid'a ba inna rabbana la sami'u du'a lalle ubangiji mu mai jin addu'a ne mai amsan addu'a ne wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam masha Allah akwai taimakon da aka saba nema na masallaci na aikace aikacen da ake yi na masallaci to yan uwa za su zaga a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal na amanu in tansurullaha sabi da aka damakon na'am akwai tambayoyi da wani bawan Allah ya aiko da su ah, ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam jan Allah ina son ƙarin bayani game da faɗin na Umar a cewa madalla da wannan bid'a ni'matul bid'a hazi me ake nufi in kana so ka fahimci maganan wato ka duba hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya yi azumi a yayi kai sallan dare shi kadai yake sallan dare sai wasu daga cikin sahabbai suka ga annabi na sallah a wani waje shi kadai bai kira kowa ba sai suka suka bi shi sallah suka bi shi sallah suka ji dadin sallan washe gari sai suka ba da labari aka zo aka ara cika suka ba annabi sallah rana na uku da annabi ya ga cewa za a fito sai ya fitowa ya ga za a cika da yawa an cika an cika ana jiran annabi ya fito sai ki fitowa sai annabi ya ce abin da yasa ban fito ba ina jin tsoro kada Allah ya fallanta ainihin sallan dare a gare ku kada ya zama to wajibi ina tausayin ku ne yasa ban fito ba an gane amma ba wai ya ki fitowa bane dan abun ba shi da kyau yana da kyau sai annabi ya dakatar da wannan sallah cikin jami'in din to kun ga sallah cikin jami'in an yi a zamanin manzon Allah kuma abu ne mai kyau me yasa annabi ya dakatar saboda kada a wajabta da ba dan za a wajabta ba da ya to lokacin da annabi ya rasu shekara biyu na abubakar shi ma ba a yi wannan sallah ba sai wata ran sai umar yanzu ya ga masallaci ya cika amma kowa yana sallah daban-daban shi ne sai umar sai ya kyamaci abin an gane ko sai umar yake cewa da waɗannan mutane an tara su ƙarƙashin limami guda da ya fi dacewa shine sai ya samu ainihin tamimul dari da shi da ubayyu bin ka'ab ya ce su da limanci ga mutane kawai in an zo an taru a yi limanci kawai bai daya shine da tamimu tamimu dari zai zai limanci in ya gaji uh, ubayyu bin ka'ab yayi to wata ran da ya zo masallaci ya ga masallaci ya cika gashi ana sallah kan tsari shine sai Umar yayi sha'awa yace kai ni'matul bid'a hadhihi ma dalla da wannan bid'a din wallazi wallazi bidini wallazi yaqumuna fihi aw wallazi yanamuna fihi khairu min allazi na fihi wannan wannan lokacin da suke yin bacci ya fi alkhairi fiye da lokacin da suke yin sallah suna yin sallah farkon lokaci ne sai su yi bacci karshe shi da wannan lokacin da yin bacci da lokacin da yake yin sallah a yi bacci farkon dare ta cikin dare a yi sallah to wannan ni'matul bidiya hazihi da ya faɗa to shine wasu malamai suke cewa kenan akwai bid'a mai kyau kenan Umar ya ce akwai bid'a mai kyau tunda gashi yanzu sallan asham ana yi cikin jam'i Umar ya ce ni'matul bid'a hazi to shine malaman sunna suka yi musu raddi kamar haka cewa shin wannan salla na asham da aka yi a zamanin manzon Allah bid'a ne ai eh, an yi sallan asham zamanin manzon Allah cikin jam'i cikin jam'i aka yi sallan asham ko manzo Allah ba komai yasa ya dakatar da sallar asham cikin jami'i ba sai me dan tsoron kada a fallanta to bayan rasuwansa za a fallanta za a fallanta wani abu bayan wahayi ya riga ya yanki to kenan shine sai Umar ya dawo da sallar asham din tunda dai wahayi yanzu ba a tsoron aya a fallanta to sai aka fara sallar asham to shin wannan bid'a ne na addini yin sallar asham din ba bid'a bane dama sunna ne sallar ashar dama suna ne kiran shi bir'a. wato an kira shi bir'a ne saboda dangane da wato lokaci ya daɗe an daina sallar ashar ɗin to yanzu aka dawo da sai zama kamar sabo alhali ba sabon ba ne tun da dai zamanin annabi an yi to sai umar ya ce ni'ima tilbiri a hazi ai bin nisba ila ma ba'da annabi dangane da abin da yake bayan annabi wannan sabon abu ne amma abu ne wanda manzo Allah ya riga yayi wannan bid'a ce lugawiyya kuma nasabiyya ba bid'a bace ta shari'a tunda abin da ake kira bid'a ta shari'a duk abin da bai da asali a cikin shari'a shine bid'a to sallan asham yana da asali manzo Allah yayi saboda haka ba wani magana bid'a mai kyau an gani to sai wani ce to muqaddara ma Umar ya ce akwai bid'a mai kyau shi kuma manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi nar fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalala fi nar annabi yayi amfani da kullu an gani? to idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da abokan hanya na umum Umar zai iya taksisin shi da nashi ra'ayi ba zai yiwu ba wannan fahimta ce ta Umar a misali a kaddara ma ba bid'a ce lugawiya ba sai Umar ya ce akwai bid'a mai kyau cewa za a iya zaunawa a kirkiro addini za ce to wannan fahimta ce ta Umar an gani? ta duba sauran sahabbai sun yi muwafaka da shi akan haka la sauran sahabbai sun ga mutum na aikata abu wanda zamanin manzo Allah bai bai zo da shi ba suna inkari da karfin murya da za su ga wannan abin da ka aikata ya saba ma sunna ta manzo Allah kuma babu wanda yake cewa to ai bid'a ce mai kyau bari mu yi sahabbai sun sha inkarin abubuwa wanda ya saba ma sunna kuma babu wani wanda yake bude baki ya ce ai bid'a ne mai kyau saboda haka an gano wannan ko saboda haka ba wata bid'a mai kyau sai kuma wane an ce lokaci ya yi ku to Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Thank you.